ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya kawo mu wannan wuri kuma da wannan lokaci da muke ci gaba da karatun mu a wannan littafi na durusun a aqidat as da as-salih da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna larba da yan alhamis ashirin da tara ko shi kamar bakwai ne ko la bakwai kamar ko shi daga watan jimadal akhir jimadal eh, jimadal ula shekara ta bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan shaida ce da 29 ga watan goma shekara ta 2000 da biyar a kalandar turawa idan ba manta ba da su da gabata mun kai karshen maudu'in da ke magana akan ahmiyatu tauhid mun yi bayanai masu dan tsawo daidai gurgudu game da da ke nuna mutum muhimmancin tauhidi da alkhairin ta da falalansa da zamansa wajen abin da ya zama wajibi akan musulmi ya kula da shi ko ya ba shi kulawa ta musamman yin haka zai sa addini mutum ya ginu akan harsashe ingantacce wanda yake kuma lafiyayye wanda kuma zai sa Allah ta'ala shi haƙaƙa masa arzikin sanar duniya da lafira Allah kan kare masa zunubanta ya rayu cikin aminci da sauran alkhairin da muka faɗi a wannan janibi ƙarshe muka karanta hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqul ibadi ala Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a wato haƙƙin da bayi da shi da Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ba zai wato ba zai azabtar da duk mutumin da bai yi shirka da shi da wani abu ba duk wanda bai haɗa Allah da wani abu ba to Allah ya ɗauki haƙƙi wa kansa cewa wannan mutum ba zai masa azaba ba to kaga wanda muka ce ɗaya ne daga cikin nasoshi masu nuna muhimmanci da fa'idar tauhidi ka sifanta da tauhidi sai ka shiga cikin wanda Allah ya lamunci cewa ba zai musu azaba ba haƙul ibadi allallahi Allah ya azaba man la yushrika bihi shay'a to wannan nan muka kwana da shakin da muka yi akan wannan hadisi to yanzu mawdu'in mu a gurguje shi ne aqsamu tauhid samu tauhid za ku gan shi a shafi na goma sha sha nauni sha biyar ne ko na sha shida aqsamu tauhid shine kashe-kashen tauhidi yace in qasama tauhidi ya ila thalathati aqsamin tauhidi ya karkasu zuwa gida uku ko kashi-kashi har guda uku wahiya su ne kamar haka na ɗaya tauhidin rubiya tauhidi na rubiya na biyu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya na uku kuma shine tauhidul asma'i wa sifat to tauhidul sunaye da kuma sifofi to wannan kashe kashe na tauhidi kididdiga ce ta malamai wato a tasabbu wani istikara kamar da ake cewa biyan kididdigan nassoshi da malamai suka yi to shi ya haifar da lamari ya bayyana kuma ya tabbata akan cewa babu shakka tauhidi ya karkasu ne gida uku ina fatan gani ya karkasu gida uku wannan tauhidi wanda shafi ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan za na magana akan kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ya kasu ne gida uku wani ne ma'ana aka samu tauhidi kashe kashen tauhidi kuma da faɗin sa da yake samu tauhidi tauhidi ya karkasu ila salatu da aqsani zuwa kashi uku wani su ne kamar haka wannan kashi uku din muka ce at-tatabbu wal istiqra ah, ga shi na shari'a shi ne tabbatar da haka ina faɗi wannan magana ne saboda akwai wasu ɗan bid'a da suke da da'awan cewa wai karkasa tauhidi gida uku shi kansa bid'a ne wanda suna ambatan shi a cikin babin wai kasa bid'a kashi-kashi daga cikin zuhar akwai bid'a hasana ko bid'a wadda an mustahabbiya ko wajiba da sai suka ce kasa tauhidi gida uku shi wannan ma bid'a ne ina fatan gani kuma har suke ta da'awan cewa wai wanda ya kirkiri wannan bid'a shine Sheikh al-Islam bin Taymiyyah to wannan gaskiya magana da'awa ce kawai idan wanda yan bid'a suke yi saboda kokarin kamar mai da martani ga ahlus sunna sakamakon irin kai musu hari da farmaki da suke yi ga aikon da suke yi na bid'a kamar su suna son samu wata makamaci da zan su mai da martani ko su rama amma in ba haka ba ai wannan kashe-kashe da aka karkasa tauhidi gida uku din nan kamar ni faɗi la'akari da nasoshin shari'a da biyansu da duba abin da suke ƙunshe da shi shi ne hukunta kawai a tauhidin abin shi shi kashi uku ina fatan gani amma ba wani abu ne wanda zaka cewa kamar kamar wani bid'a ne ba ko mu gani ba ba wani abu ne za ka cewa bidi'a ne ba ko ka ce da ni zamanin manzo sallallahu alaihi annabi ya faɗi wannan ba to haka wanda ya faɗi wannan ya zama dan bidi'a ai yanzu in kana duba abin da shafi karatun fiqh ha musamman a babin ibadat da ma wasu mu'amalat sai ka ji ana ambatan sharuɗa na abu ta ce guda kaza ne kowa wani haka nan sannan a faɗi farillai na wani abu a ce su ma guda ka ne sannan a faɗi abubuwan da suke ɓata wata ibada su ma a ce guda ka ne don ana yi wannan ce fito yanzu wannan ai ba wai wani abu ne za ka yi rashin suna bid'a ba malamin fikir suka karkasa wannan abu a irin wannan kuma suka ayyana shi a haka biyan nassoshin shari'a shi ya yasa suka gano cewa kaza da kaza da kaza nassoshi sun tabbatar da cewa suna bata ibada kaza za ka sace to abun da ke bata ibada kenan guda kaza ne gwargwadon abin da bayyana gani ga nassoshi abubuwa kaza da kaza da kaza da kaza kuma dole ne a cikin ibada iri kaza saboda abu kaza nasu ya nuna dole ne abu ka ma na siyan dole ne abu ka ma na siyan dole ne za ka ce wannan abubuwan cikin ibada ka za farilla ne ko wajibi ne ya zo ne ina magana bid'a ce ha ha magana bid'a cikin wani? ina fata kun gani yau saboda karka fata tauhidi gida uku muka ce haka din ya faru ne gwargwadon biyan ƙididdigan abin da nasoshin shari'a suka ne suka tabbatar amma ba wani abu ne zaka cewa wai ahlus suna kuma suna daidai abin sun kasu kawai gida uku irin wannan ba wannan da shine wallahu ta'ala alam kashi na farko yace tauhidur rububiyya tauhidi na rububiyya idan aka ce ar-rububiyya kalma ce mushtaqqa min ar-rabbi ar-rabb kuma yana nufin ubangiji daga nan aka ce ar-rububiyya saboda ka ar-rububiyya tana nufin ubangijintaka ubangijintaka shine ar-rububiyya don haka tauhidur rububiyya tauhidin ubangijintaka bi ma'ana kamar yadda mu gani a nan gaba yana nufin kaɗai ta Allah Ta baraka wa ta'ala da zamansa ubangiji da zamansa mai samar da kowa da komai mai tafiyar da komi da kake gani da ma wanda baka gani to kashi na biyu shine tauhidul uluhiyya ta kuma kalmar uluhiyya mushtaka ce ta da kalmar al'ilahu kun gane ko al'ilahu shi ne wato abin bauta kun gani ko wanda kuma wannan kalma ta fuskar ishtiqaqi kun tana da alaka da Allahu al'ilahu da kuma Allahu to abin da da tauhidin uluhiyya ne wato tauhidin bauta bi ma'ana ta Allah da bauta kun gani ko kashi na uku shine tauhidul asma wa sifat tauhidi na sunaye da sifofi shi kuma wannan kamar za mu gani shi ma yana nufin kada ta Allah tabaraka wa ta'ala da sunayensa shine al asma wa sifati da kuma menene sifofinsa to duka wannan kashe kashen kamar da mu gani kowane bangare akwai nasoshi da yawan gaske da suka tabbatar da shi kamar da kawai da warko biyan wa'annan nasoshi shi ya sa malamai suka fahimci cewa ashe tauhidin nan ya kasu zuwa kashi uku ɗin kamar da muka bayyana akwai tauhidi wanda ya shafi kaɗai ta Allah da zaman shi ubangiji kaɗai wato ta'ala wanda yake sarrafa komai da komai ya samar da komai da komai shi kaɗai ba tare da taimako ko gudunmawa wani ba sannan akwai tauhidin da ya shafi kaɗai tashi da bauta yadda ba za a bauta ma kowa ba sai shi sannan akwai tauhidi da ya shafi kaɗai ta Allah tabaraka ta'ala cikin sunayensa da kuma sifofinsa wannan shi ne kawai ba wata matsala ba ce ba wani abin da za a ce gida ne kuke kai shi akai ba to sharhi da bayanin wannan sai ce fa tauhidur rububiyya shi tauhidur rububiyya wato tauhidin kada ta Allah tabaraka wa ta'ala da ubangijin taka huwa shine tauhidullahi ta'ala kada ta Allah ta'ala madaukakin sarki bi af'alihi da ayyukansa bi ma'ana wato ma'ana al-iqrar tabbatarwa bi anna Allah ta'ala cewa lalle Allah madaukakin sarki وهذا shi kadai al-khaliqu shine mahalicci al-khaliqu شيء kulli shay'in mahalicci ga dukkan kowane irin abu شيء khaliqu li kulli ده دكان mahalicci kenan ga dukkan komai ko wa huwa mudabbiru shine mai gudanar da lamurra wa huwa shine da da su ya sarrafa su yadda ya ga dama almuhyi mai rayarwa almumitu mai kashewa annasihu mai amfanarwa addaru mai cutarwa arraziku mai arzikawa zul quwwati mabuci karfi almakinu wato wanda ya kai matuƙa ga karfinsa kun gane ko wani shine hakikanin ma'anan tauhidur rububiyya kun gane ko wato kada ta Allah ta'ala bi af'alihi shine yace wa tauhidullahi ta'ala bi af'alihi kada ta Allah madaukakin sarki da ayyukansa daga nan in ka tsaya kayi ta'rifin tauhidur rububiyya wato ka yarda ka sallama ka saddakar cewa lalle Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika lahu yake fi af'alihi shine abinda wannan yake nufi na cewa huwa tauhidullahi ta'ala bi af'alihi to dukkan wani aiki da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi to shi kaɗai yake yin abinsa ba tare da sa hannun wani ba ba tare da kulawar wani ba ba tare da taimako ko agajin kowa ba kun gani ko sai ce bi ma'ana wato ma'anar wannan magana shi ne al tabbatarwa da anna Allah ta'ala shi walalli Allah madauki sarki da hushi kadai ba tare da wani ya tarayya da shi ba shi kadai ne alkhaliqu li kulli shay'in mai halitta ga dukan komai saboda duk abin da ka gani ko a ina ne da wanda ka ji da wanda ka taba gani da ma wanda baka taba ganin shi ba ka ji labarin sa har da ma wanda baka taba ji ba ka taba ganin sa ba so duka Allah shi kadai ne ya halice kowa da komai mutum ya tabbatar da wannan a zuciyarsa da imaninsa cewa Allah shi kadai alkhaliqu li kulli shay'in shine mahalici ga duka komai saboda ka duk abin da ka gani da wanda ka sani muka ce da wanda ba gani ba da wanda ka sani ba duka Allah ya halice su da aka ce huwal mudabbiru shine mai gudanarwa al mudabbir kalma ta kalma ce mushtaqa min at-tadbir tadbir shine gudanar da lamurra saboda ka Allah shi yake gudanar da lamurra gaba daya a cikin kowane bangare a ƙasa ko a sama da da yanzu da nan gaba kun gani ko yawa saboda ka duk wani motsi da ka gani da wani kai kawo da ka ga wani abu ya faru da ka ga an rasa wani abu duka Allah ne ke wannan shi mana almudabbiru kun gani ko kuma shi kaɗai ke wanda muka ce ba tare da sa hannun kowa ba almuhi saboda ka shi ne mai rayarwa zo da ka gaya rayu Allah ta'ala ne ya raya shi almumitu Allah shi ne mai kashewa duk wanda ya mutu cikin bayi mutane ko ƙwaro ko dabba ko waye to Allah ne ya kashe shi annafiya kuma Allah shi ne mai amfanarwa abin da kaga wani bawa ya kai gare shi ko ya same shi na amfani to Allah ne amfani da shi da wannan ba wani ba kun gani saboda ka babu mai kashewa babu mai rayawa babu mai amfanar da wani sai Allah ta'ala annasu na sana azzaru Allah shine mai cutarwa to annasu shine zai baka dama da kaddarawansa da tadbirin sa ka samu wata fa'ida ko ka samu wata manfa'a ko amfani kamar yadda kira da Hausa abdaru kuma Allah ta'ala da hikimar shi da kaddara wata da gudanarwa ta shi yake saka cuta ga wanda ya so ya sa wani abu ya shafi mutum ko ya shafi wata dabba ko wata halitta ya zama cuta ko cutarwa gare ta saboda ka ba mu iya saka maka cuta sai ubangiji ta'ala kamar yadda in cutar ta faru gare ka ko ta same ka ba mai yayi ta sai ubangiji ta'ala kun gani ko to shine azzaru za ka da tururuta da dukkan wata matsala take faruwa a jikin mutum ko jikin wata dabba da matsaloli na rayuwa da ma duk abin da kike ga sha matsayin wato azzurru to Allah ta'ala shi ke samar da su gabayi a lokacin da ya ga daman samar da su ka zalika shi yake yayi su lokacin da ga yayi su shi kadai insa ba tare da wani ya kama mishi ko ya tadakkuli ko ya sa hannu cikin wannan lamari ba sannan arraziq Allah Allah shine mai arzikawa arraziq wannan kalma shi mushtaka min arrizq arrizq suka ce yana daukar ma'anan arzikawa arzikawa da ma'anan ba da wadata ka samu kuɗi ko ka samu wata yalwa na arziki ko ma ne ala kulli halin ana kiran wannan arziki ko to Allah shine mai bada wadata ta kuɗi ce ko ta gidaje ko ta ma ne da ake kira a matsayin arziki sannan arziki ko yana ɗaukar manan wato ciyarwa rizqu shine ciyarwa don haka arraziku Allah shine mai ciyarwa kun gani wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu ta dabba a cikin ƙasa face ce da ita yana san ubangiji ta'ala Allah ne ɗaukan makansa cewa zai ciyar ita illa face ciyar da ita yana kan Allah Allah ɗaukan kansa cewa zai ba ta abinci za ka ba mu iya ciyar da kowa sai wa sai Allah ba mu iya ciyar da kai ba mu iya ka abin da zaka sa a baka sai Allah ta'ala shi kada yake da wannan iko jama'a shi kada yake wannan aiki na ciyar da bayi da kwari da mutane da dabbobi da tsuntsaye duk Allah ne ke ciyar da su mutane da kake ganin su ko da ka ɗauki buhun shinkafa ko wani adadi na sa'in gumi ko ka ɗauki da abinci ka miƙa ma wani ya ci to ba kai ne ka ciyar da shi ba kun gani yanzu da Allah yana bukatan ya ciyar da shi kawai sai ya baka abin da ya kaddara in za ka kaba shi kawai shi kira haka abin haka ɗaya ne yake jama'a ko ku gani ba saboda kamar malamai suka ce wanda ya auri mace ta wa mashi ya yana fafutuka waje ya kawo musu abinci ba shi ne ke ce da su ba Allah ne ke ce da su malam amma kadai abin da ke faruwa Allah zai buƙaci ce da su so sai kaddara sabab sai ya ba da abin ta hannun shi mai gidan shi kuma mai gidan ya bi ya mi ko musu haka ya abin amma shi mai gidan ba shi ke da su abin da ya nuna maka haka gaskiya ne shine in mai gidan yana so ya mutu yau ya gani musu da wacce abinci ba ha za su gaba ji abinci ne, ko ya mutu yau mai gidan kuma ya mutu a ce babu ko kwara abinci gina ko da ya mutu malam za su yi wacce abinci wani zai kawo musu Allah zai kawo musu ta hannun wani shi wannan da Allah yake ba ya ba su in ya mutu to sai Allah ya ba wani shi ma ya yi haka abin yake kun gane ko to wannan shi ne idan Allah ta'ala yana buƙatar ya tsayar da ciyarwa da yake mabawa to abin zai faru ne Allah kawai ka kashe shi haka haka lamari yake in Allah yana buƙatar ciyar da ciyar wanda yake maka ya yanki ya tsaya to sai karbi ranka shiken amma ma dama kana da rai to shi Allah ya lamunce maka cewa zai baka ne abin shi gayar abin da ke ciki ka iya cewa ka ci ba daɗi yawa ka ci ba nama ka ci ba mai yawa ka ci ba zaki ba ba ba amma da shi abincin za ka ci shi to almuhimu shine arraziqu Allah shine mai azzatawa shi kadai ya bada dukiya muka ce arraziqu ko shine mai ciyarwa sulku wati ma'abuci karfi almatin wanda kai matuka da karfin sa saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala la yujizuhu shay'un fil ardi wala fis sama kun gane ko duk abin da Allah ta'ala ya ga daman yi zai ayautar da shi a lokacin da ya ga dama kuma a ko ina ne sawa muka ce kasa ne ko a sama wannan shine hakikanin tauhidur rububiyya yardanka da wannan da abin da zai ji wannan to wannan shine tauhidin rububiyya to karin bayani har wayo game da wannan nau'i na tauhidin rububiyya sai ce wa hadha nau'u min tauhidi shi irin wannan nau'i na tauhidi kashin nan na farko da ake ce da shi tauhidin rububiyya kada ta Allah da ayyukansa kenan lam yunazi fihi ahadun min al-umam ba wanda daga cikin al'ummomi a tarihi da suka yi jayayya game da shi limana ba samu al'umma a ce ga ta al'umma guda su kutum sun ce yanzu sun ja daga sun yi musu cewa lalle Allah ba shi halittu sama ba Allah ba shi ya saukar da ruwan sama ba Allah ba shi duk ayyukan halarci ba Allah ne ke ba ba a taba samun wani auta al'umma ba shine lam yunazi ya hajji min al'umma kun gani ko ba wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata da suka taɓa yin inkari ko suka musu da wannan tauhidi bi ma'ana dukkan al'ummomi a duniya tarihi kowa ya yarda Allah shi yake halitta shi yake da komi da kowa don haka sai ya ce iqraru bihi saboda ka tabbatar da wannan tauhidi shi kadai insa dunan nau'aini ba tare da nau'ukan guda biyu na tauhidi ba su ne tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma wa sifat ah, tauhidin kada ta Allah ta'ala da bauta wa tauhidul asma da kuma kare ta Allah da sunayensa wasu sifati da sifofinsa to bi wato bi ana mutum ya yarda kawai da tauhidul rububiyya shi kadai insa ba tare da yarda da tauhidul uluhiyya ba kazalika ba tare da yarda da tauhidul asma'i wa sifati ba shi kawai shi tauhidul rububiyya kawai ya yarda shi to yarda da wannan shi ne wal iqraru bihi dunan nau'aini yarda da wannan da tabbatar da shi ba tare da nau'ukan guda biyu suka rage ba la ya ji alul a musliman ba ya sa mutum ya zama musulmi ina fatan gani yawwa wato bi ma'ana mujarradin mutum ya zo ya ce da kawai ya yarda Allah ne mahalicci mai arzikawa bai eh, saukar da ruwan sama shi yake hijja tsirrai shi yake kaza wannan ba ya sa shi kira ce masha Allah kai musulmi ne ko gani ba Shi ma nan la ya ji alul a musliman dalilin kafirai ba suna da irin wannan ikirarin ko yace li da qala Allah ta'ala saboda kani Allah madaukin sarki yace anil kuffari dangane da kafirai Allah ta'ala yana ba da labari game da kafirai waɗanda ya hukunta cewa su kafirai ne mushrikai suna bautan wasu waɗanda ba Allah amma Allah ya hakaito labarin da ya shafe su yace wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah ce wala in sa'altahum wallahi da zaka tambayi su wa'annan mushrikan kafiran ka ce da su man khalaqa as-samawati wal ard wane ne halitta sammai da kasai la yaquluna Allah da za su ga maka cewa Allah a wata aya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah inda zaka tambayi su ce ku dinnan wa ya halice ku la yaquluna Allah za su ce Allah ya halice ina fata gani kaga wannan ya tabbatar da sun yarda da Allah shine ke ne shi yake halitta shi yake samarwa shi yake kaza duk sun yarda wannan amma wannan ya san su zama musulmi bai sa ba bai sa sun zama musulmi ba kace saboda ba su da ikrari da yarda da tauhidul uluhiyya ko kace da sauran kashe-kashen tauhidin guda biyu kun gane yawwa to saboda ka haimu sai zama musulmi kinan dole sai ya haɗa wayannan bangarorin ta shiga na tauhidi gaskiya kun gani ko in ba haka ba da wayannan kafirin da suka yarda cewa Allah ne ya halice samai da kasai Allah ne ya halice su Allah ya saukar da ruwan sama Allah ya kaza Allah ya kaza to da sun zama musulmi kenan amma kuma Allah bai eh, bayyana da cewa su musulmi ne a littafin sa ya tabbatar da su ya karrara su akan cewa su mushrikai ne kafirai ne don haka sai ce falam yunkir tauhidar rububiyya to don haka babu wani wanda ya musun tauhidar rububiyya illa shawaz minan nas sai wasu shawar daga cikin mutane wato an ce shawaz minan nas wato su ne wasu waɗanda suka kauce wa ɗabi'ar mutane Shawar zai ne na shaz shaz shi ne mutumin da ya saba ma wato ɗabi'ar ko kace abin da mutane suke kanshi shine shaz to minan nas su ne mutanen da suka saba wa abin da mutane suka kashi kamar yana so ya ce da kai a tarihi ba a taba samun wa'anda suka yi musun tauhidin rububiyya ba su ce ba su yarda da Allah a matsayin mai halitta ba ba su yarda da Allah a matsayin wanda ya samar da kaza samar da kaza ba ba a taba samun irin wannan mutane ba illa wato minan nas sai kawai wasu kaɗan daga cikin mutane da suka saba ma abin da ɗan adam suke kan shi ɗan ƙwaro ne ba su yawa kuma inda mutanen da suka yi wani wannan shigo na saba ma abin da mutane suke kan shi abin da ya faru tattar da su shine ta zaharu sun bayyanar ne a zahiri da yin karin rabbi ta'ala da musu ubangiji maɗaukakin sarki ta zaharu sun bayyanarwa wato sun bayanar ne a zahirance bin kari rabbi ta'ala da mutum ubangiji madaukakin saki eh, bin kari rabbi ta'ala kenan da mutum ubangiji madaukakin saki su bayyana da cewa su kwata kwata ma ba su koyar da akwai Allah ba su bayyana wa mutane wannan a zahiri cewa su imanin su da aqidan su ba su ma yarda akwai Allah ba ballanta na su ce shi ya sama ko shi ya kafa shine ma na tazaharu da suka bayyanar a zahiran cike nan da in kan rabbi ta'ala da musu Allah madaukakin sarki kaga mutanen da suka yi wannan muka ce a duniya ba su biya kwarai kun gane ko to duk wanda kuma kaga yayi wannan irin wannan bayyanarwa da inkarin ubangiji ta'ala to duk wanda yayi wannan ko wanda suka yi shi shi ne mukabaratan saboda girman kai yawwa mukabaratan saboda girman kai galiban za ka samu mutane ne da Allah ta'ala ya ba su imma wani mulki ya ba su lafiya da wadata ina fatan gani yanzu wannan sai sa sai shi ɗaya ingiza su su rika jiji da kai da ƙarshe sai su yi da'awar cewa babu ma Allah kwata-kwata babu ma Allah don haka su ba su yarda ma akwai Allah ba saboda tsaba girman ka shine mukabaratan sai ce kamar kala ta'ala mukbiran an fir'auna game <clears throat> da Allah sarki ya bada labari game da fir'auna kamar kala ta'ala da Allah sarki yace mukbiran an fir'auna yana bada labari game da fir'auna Allah sarki ya faɗa a alqur'ani mukbiran an fir'auna yana bada labari game da fir'auna wato fir'auna ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi inkarin rububiyatullah suka yi inkarin rububiyya da Allah ya yi da'awar cewa kwata-kwata babu Allah kun gani da ƙarshe ya ɗauki allantakan ya aza wa kansa to shi ne Allah ke ba mu labari game da fir'auna saboda tsaba girman da yi wannan inkari ga abin da yake ma'alimtu alimtu lakum min ilahin ghairi ma'alimtu alimtu lakum min ilahin Rai yana yi ma bani isra'ila jawabi da da'awar cewa lalle abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake kira su zuwa gare shi ba daidai ne ba to shine yake gaya musu cewa babu kenan wani Allah sai shi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani ubangiji ba in ba ba kaga yanzu wanda ya wannan magana babu shakka yana gwada maka kenan ba Allah ya haske sama da kasa ko ba Allah ya saukar da ruwan sama ba ba Allah ya halitta ba bai ya ce bai ko san akwai Allah ba amma shi ne Allah shi shi ne Allah don haka bai san akwai wani Allah ba in ba shi ba wasu akwai wani Allah in ba shi ba ma alimtu lakum min ilahin ghairi wannan musu ne da rububiyyar ubangiji gaskiya kuma firawuna ya yi wannan ne a zahiri maka za zamu gani a nan gaba ya tabbatar ƙarya yake ba. amma haka ya gaya musu a bayyane shi yasa ce ta zaharu zai kare rabbi ta'ala mukabaratan kama qala ta'ala mukhbiran an fir'auna ma alimtu lakum min ilahin ghayr kun gane ko to wannan shi ne wannan dawa da fir'auna ya tafi ma alimtu lakum min ilahin ghayr yana ga bani isra'ila ita malamai suka ce kasantuwan shi da kashi fi qararati nafsihi ya san kai yayi yi to daga baya da tafiya ta yi tafiya to sai sassabto eh sai sassabto da ina da awar ba wani Allah sai shi bai san akwai wani abin bauta ba kawai sai shi bai san akwai wani Allah ba sai shi ma alimtu lakum min ilahin ghayri to yanzu da tafiya ta yi tafiya hujjoji suka dada karfafa ta bangaren annabi Musa alaihi salatu wassalam to sai ce ana rabbukumul a'la ki ana Kuma al'ala ni ne ubangijin da kwaki yawa saboda ka kenan <coughs> yayin da yace shine ubangiji shi shine ubangijin su maɗaukaki. wannan ya gwada kenan mafumi wannan magana in ma suna da wani ubangiji to shi shi ne shine shi ne maɗaukakin. yawa in ma su bani isra'ila kenan suna da wani Allah ko ubangiji su fir'auna ne babba yawa wancan nasu ɗin kenan bai kai shi ba shi ne ana rabbukumul a'la in kun kalli wannan siyaki da ya zo cikin wannan aya in kuka tantance sashi da abin da ya gabata na ma alimtu lakum min ilahin gari kama ya ɗan sassa so gaskiya eh? sai ya ce bai kosa ko kone abin mutaba in ba shi ba amma ne sai ce ne ubangijin maɗaukaki yawa za ku ce in ma akwai ni ubangiji to shi shine wa shine al'ala to duk dai wannan magana ta farko da wannan in duka duka muka ce sun yi ta ne mukabaratan kuma sai karanti nufufin sun san karya suke to shi yasa a nan wurin Allah ta'ala ya ce wa qala ta'ala aidan kazalika Allah madaukakin sarki ya ce kuma yana ba da labari game da mutanen da suka yi musu samu ubangiji suka yi musu tauhidin rububiyya yace wa jahadu biha sai kadata anfusuhum zulman wa ulwa wa jahadu biha sai suka yi musu da ayoyinmu da muka aiko manzanninmu da su amma wasai kanata anfusuhum sai zukatansu suka tabbatar da gaskiyar wa'annan ayoyin saboda kamar sun da suka yi a zahiri sun yi shi ne zulman saboda zalunci wa uluwan da kuma neman ne ɗaukaka wa uluwan da kuma neman ɗaukaka ina fata kun gani siyakin nan ya zo ne a cikin bayanin abinda Allah ta baraka wata labar labarin shi game da annabi Musa alaihi salatu wassalamu da fir'auna da mutanensa falamma ja'akum ayatuna mufsiratan qalu hadha sirrun mubin yace yayin da ayoyin mu suka zo masu karrara bayyane kalu hada sihirin mubin da sai suka ce ai wannan sihiri ne bayyanan ne ba wai mu'jiza ba ne ba kenan ma sihiri ne a nan musa yi kun gani ko to shi ne bayan wannan sai Allah ce wa jahadu biha sai suka musu ayoyin da suka zo musu daga Allah ta hannun annabi Musa suka ci ƙarya ne da aka babu ma Allah kenan ko amma sai Allah ce wa sai an fuso amma sai rayukansu suka tabbatar da gaskiyar ayoyin cewa sun gamsu ɗari bisa ɗari a cikin rayukansu cewa wannan abin da annabi Musa zo da shi babu shakka ba shi fike shi ba shine wa sai an fuso amma me yasa suka yi juhudi me yasa suka yi suka yi sallamawa me yasa suka yi musu sai ce zulman saboda zalunci saboda zalunci su ci gaba da bautar da bani isra'ila kun gane ko da wahal da su da suke yi shi ne zulman sannan wa'uluwan da kuma neman ɗaukaka yanzu idan suka yarda da abin da annin Musa zo da shi suka imani da shi imani na kwarai yanzu kun gaba ne Isra'ila sun tashi daga matsayin bayan su su kuma bayan ubangiji ta alama da ke sarki su da kansu kuma sun zama bayi ga Allah da bani isra'ila su duk gaba su zama ba abin suke bauta sai Allah ta'ala kenan saboda ka bautar da bani isra'ila ke musu ta yanki azabtar wanda suke masu ya yanki kun gane ko to saboda ba sa san wanda kuke musu sai suka ki yarda shi ne zulman amma wa uluwan abin da yasa kazalika kenan suka ki yarda saboda neman daukaka da kare matsayinsu da martabarsu yanzu fir'auna da hamana da duk waɗanda suke mala'u fir'auna manya-manya mutane suke zagaye da fir'auna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam da annabi Haruna suka zo da da'awa daga Allah madaukakin sarki suka bayyana musu kuma hujjoji da mu'jizoji da suke tabbatar da gaskiya al'amari kuma kace da fir'auna da hamana duk waɗannan mala'u sun tabbatar da gaskiya wannan a cikin rayukansu amma suka yarda saboda zalunci bi ma'ana muka ce kada bautar da bani isra'ila da suke yi ya kuce wa uluwan da neman ɗaukaka kuma shi muke neman mu cewa kenan lokacin da annabi Musa da annabi Haruna suka zo musu da wannan sako daga Allah madaukakin sarki a matsayin cewa su annabawa ne manzannin Allah ne yanzu waɗannan manya-manyan mutane da suke zagaye da fir'aun da shi kansa fir'aun da hamana idan ka kaddara cewa sun yarda sun sallama sun yi imani da annabi ba da annabi haru ba sun yarda sun miƙa wuya sun musulunta to otomatikiyan wane ne zai zama babba kaga nan girman su yani sun sauka wannan ulu din da suke ji da su ayyuka su annama suke cewa na'am suke cewa la shi ke nan wannan matsayin ya sauka ya fice daga hannunsu zai koma hannun annabawan Allah ne mala don ba sani ba babu za a kana musulmi da kai imani da annabin Allah da kai zamani da shi hauka da jiji ya kama ka ka ce ma annabi kai ne shugaban shi ka ce annabi za imani da ka amma ka koma baya ni ne shugaba ai wanda zai zama hauka ko ko ku gane abin gani ba saboda ka fara'auna ya san da wannan in ya yarda imani to muka ce otimatikiyya ya zama cikin mabiya ga annabi Musa annabi Musa shine jagora da dan na annabi Haruna wannan kuma zai fassara maka tsara karara kenan matsayin Fir'auna ya bi ya fadi shi kenan to saboda kare wannan matsayin da martaba shine wa uluwan sai suka ce to sai dai abin zai faru faru ba za su yarda ba cikin zuciyar sun san gaskiya ne amma tunda in suka yarda suka sallama zalinta da suke bani isra'ila muka ce zai kau sannan mukamin su da matsayin su shi ma zai kau shi ne suka kiya duk wannan magana abin da ke cikin ta shine cewa hatta da waɗanda aka samu sun yi inkarin rububiyya Allah madaukai sarki jama'a sun yi ne kawai a zahiri amma cikin zukatan sun sani sun sa akwai Allah kuma sun sa Allah shine mahalicci wannan shine ma'anar da biha wa sakana fa anfusuhum zulman wa uluwa to wannan shine wallahu ta'ala ala to har wani cikin tsarin da bayanin da yake game da wannan rububiyya ta Allah madaukin sarki cewa halittun da Allah madaukin sarki yayi wanda muka ce shi kada yi su shi kada yake kula da su ba tare da agajin kowa ba to yin tsokaci gare su da kallon yadda suke zai ƙara samu maka da imani da rububi Allah madaukakin sarki shine ke fa innaka kai idza nazarta ila hadhal qawl idan ka yi kallo kai tsokaci ga wannan duniya ila hadhal qawl ga wannan duniya to shi ne duniya da duk abin da ta kunsa a cikin ta jama'a to da za ka yi kallo kai tsokaci ila hadal kaun ya ga wannan duniya muka ce da abin ta kunsa almunazzam duniyan nan da aka tsara ta bi aflakihi da falakinta wa arzihi da kasansa wa sama'ihi da samansa wa sayril makhluqati fihi da kuma yadda halittu suke tafiya cikin duniya shine wa sayril makhluqati fihi da tafiyar halittu a cikinta bi hazan nizami daqiq da irin wannan tsari a daqiqi wato wanda ke za ga shi karami ne al'ajibi wanda ke ce da ban mamaki idan ka kalli wannan da basirar ka ta bayyana laka lamari zai bayyana gare ka annal ladhi awjadahu cewa lalle wanda ya samar da wannan halitta da duk abin da ke cikinta ƙananan kananan abubuwa da za mu ishara zuwa gare su wanda ya samar da su wani zama hukumai tsara su wasayyarahu alhazar shakal kuma ya tafiyar da waɗannan halittun bisa ga irin wannan tsarin da kan gani kan lura suna tafiya a kan shi huwal khaliqul hakim ne Allah mahalici mai hikima ba wani ba kun gane ko wannan za ka iya fahimta wannan ne muka ce idan kai amfani da hankalinka da basirarka da tadabburinka da halittun Allah ta'ala wanda kake iya ganin su a wannan sarari na duniya wanda wannan sai ya tabbatar maka da karin karfafuwa akan tauhidin kana abin abinda wannan magana take ni fa innaka kai idan nazarta ila hadal al kai idan kai kallo zuwa ga wannan duniya almunazzam wanda aka tsara ta za ku ce duniya jama'a tsare take ba wai har hargitsa take ba yawwa a tsare duniya take malam yadda Allah ya tsara ta haka nan ne take kuma ah, babu wanda zai iya kawar da ita daga wannan yanayin wanda Allah ta'ala ya tsorata a kan shi kun gane ko yau saboda haka duniya kowa tashi haka ya ganta tattare da ita akwai dare akwai rana ko akwai yanayin damana akwai yanayin rani akwai hunturu akwai bazara wa haka haka kuma abin yake tafiya kun gane ko to sannan da irin wannan kuma ka kalli yadda duniya take da tsarin tafi a flaki da falakinta idan aka ce falaki shine halittun da Allah ya aji a sama a sararin sama kun gane ko halittun da Allah ya aji a cikin sararin ne ne sama kamar ka ce da ni irin rana da wata da tauraru da waye da wasu abubuwan da idan ka je sama za ka gansu kamar irin giragizai da makamantansu wani shine bi aflaki wasu daga ƙasa za ka iya kallon su da idon ka ba daga ƙasa idan daga sama a ka sama kai za ka iya ganin wasu da suka shafi falak wasu kuma sai idan tafiya ta kama ka ji sama kaka iya ganin su yadda ya kamata ka ga irin yadda kudurar ubangiji take tattare da su kuma misali a ce da kai ka hau jirgin sama ko a ce Allah ya kaddara kayan tafiya zuwa sararin sama da irin wannan wasila da turawa suke tafiya cikin sama da ita su tafiya mai nisa da binciken da suke a sararin sama to idan ka kalli dai irin wannan da irin surar da Allah ya baka daman ka iya gano halittun da Allah ya aji a sama sannan wa arziki ka kalli abin da Allah ya aji a wannan ƙasa ta duniya ƙasa ita kanta ka kalle ta da abubuwan da Allah ya aje a kan ƙasan halittu ga sunan birji a kan ƙasa da duwar watsu da ruwa da ciyawu da mutane da ƙwari da waye ga sunan duka a kan ƙasa kun gane ko sannan wata ma'i da saman duniya sama ga sanan gingirin duk inda kaje kana karkashin ta duk inda kaje kana karkashin ta ba za ka iya zuwa wani wuri inda za ka cewa ka kai ƙarshen sama yanzu kana karkashin wani abu wanda ba sunan sama ba kuma wani abin sha'awa ita wannan saman da baka iya ganin ƙarshen ta ko harkonta ba ba ita kadai bace akwai wasu irin ta guda bakwai sannan wasailul makhluqati fihi da tafiya halittu cikin duniya kowace halitta da Allah ya aje a ban ƙasa ko a cikin duniya ka kalli tsarin yadda tafiyar rayuwar ta take ne wasai da makhluka ciki in ka kalli dan adam tafiyar da yadda yake tafiyar da rayuwar shi daban yake da yadda tumaki suke tafiyar da rayuwar su in ka dubi tumaki tsarin tafiyar rayuwar su daban yake da yadda kifi yake rayuwa a cikin ruwa ko ba gani ba in ka kalli tsarin kifi yadda ɗabi'ar rayuwar shi da yadda haihuwar shi da waye da ta'ammulin su da abincin su da waye da yanayin da yake rayuwa ciki daban yake da yadda tantabara take rayuwa da tsuntsaye misali ko ku gani ba sannan ka tafi duniya kwari akwai kwari ƙanana akwai manya akwai masu tashi akwai inda ba su tashi to duk wannan ka saka hankalinka da basira ka kalle shi shine wasai da makhluqat ne sannan ce bi hadha nizam ad-daqiq da irin wannan tsari a daƙiƙi shine abin da ke ƙarami. asalin a daƙiƙi jama'a shine kamar ka ce da ni gari kun san gari ko hmm? yanzu gari kan ba ƙwayoyin abinci ne ake sawa cikin turmi ko cikin mashin a dandake shi sai ya koma ya zama haɗe haɗe ba ko gani ba yanzu wannan haɗe haɗin da ake mai da gero ya an nike shi sawa da tabariya ne ko da mashin yanzu wannan haɗe haɗin ƙwara-ƙwara ne ba iyaka ya zama mai ƙanana ƙanana ne garin nan da kake gani muka ce asalin su kwara kwara ne cikin shi kwara kwara ne gaskiya amma ya zama gari ne sai da in ma kai haka to baka iya gani kwara guda amma da za a amfani da wani wata na'ura mai ƙara girman abu za ka iya gani kwara kwara ka gani yanzu wannan shine addake wato abin da ke dan karami kamar yanzu ka kalli yadda turuwa take rayuwa tsarinta za ka ga tsarin ne da kai halittar ta karama ce yadda tsarin ta da ya take ta da abubuwan ta kuma shi ma da abu ne da kai in ka gurgusa gaba ka je ga kiyashi kiyashi ka yi na zamani ya zaka ruwa girma ba ko da kai kiyashi ya kasu ruwa girma ne na'am to shi ma tsarin rayuwar shi shi ma daban fa kun gani shi ma nizami ne da kai idan akuya kana gane take ci abinci to shi ba ba ba kiya shi dan kankanin nan ba tarmani ma wannan kun ga ina tsammanin kamar ya dan da kiya shi a girma ko ka taba gane da tarmani ke ci abinci ha sai dai kila ka ga dauki yayin abu ya gudu da shi amma ka gaya min ka ce kana gani yanzu tarmani gashi na ci abinci loma loma to kar kenan ne zamu ne da tsi ko ku nan wannan ba akwai abubuwan da yake ta yi a rayuwarsa sai ba baka ma sai da yake saboda abin dan karmi ne saboda shi halitta ne da yake yana da rai kuma yana da namiji yana da mace kuma haihuwa yake amma duk wannan abubuwan sun yi kanana ga ka gansu ka san su to yanzu duka amma muka ce in ka tsaya kai tsokaci akan wannan ka kalli waɗannan abubuwa matsayin halittun Allah da suke rayuwa da irin wannan nizami ɗan ƙanƙani al'ajibi wanda ke cike da ban mamaki duk wanda abubuwan ka kalle su ka ga da tsarin yake tafiya to babu shakka abu ne wanda yake cike da ban mamaki malam yana cike da ban mamaki to in ka fahimci wannan yace ta bayyana laka alamar zai bayyana gare ka annal ladzi awjadahu wanda ya samar da shi wannan zamahu ya tsara duniyar da duk abin da a cikin ta a irin wannan tsari wasa yarahu ala hadha shakal ya tafe da duniyar akan irin wannan tsari da duk halittun da suke cikin kananan su da manyan su huwa al-khaliqul hakim shine Allah mahalici mai hikima shine Allah mahalici alhakim mai hikima ina fatan gani saboda ka dama tun farko a tantance ma'anar tauhidin rububiyya mun ce shine tauhidin da yake nuna cewa Allah ta'ala shi yayi komai da komai shi ya samar da komai da komai sannan shi yake tafiyar da shi ba tare da kulawar kowa ba to yanzu in ka kalli muka ce duniya da abin da ke cikin ta da abin da ke cikin ta kai manya da kanana manyan su da kananan su kakkalli kuma yadda abubuwan suke tafiya dangane da kowace halitta da Allah ta'ala ya samar wasu halittun manya manya ne kana ganin tasarrufin su da yadda suke abubuwan su shi ma da cikin ban mamaki gaskiya sannan wasu kananan halittu ne ba ka ba iya gane yadda suke tasarrufi sai da ka su tsaya matsayin halittu amma yadda suke kai da kawo da yadda suke tasarrufi ba wasu abubuwan suka shafi mu'amalantar su da junansu ba ka ku ba saboda zaman su 'yan ƙanana to kallon ka da wannan da ka na basira zai sa lamari ya bayyana gare ka cewa tabbas wanda ya wannan halittun ya tsara su ainihin wannan tsari kuma ya tafiyar da su ainihin wannan yanayin da suke tafiya akan shi babu shakka shi ne Allah maɗaukin sarki da zai shi ne alhalikul hakim mahalici mai hikima wannan sai sa tauhidinka na rububiyya ya ginu bisa ga hujja ina fatan gani bisa ga hujja ya zama ya ne bisa ga asasi na kwarai tauhidi ga na rububiyya da irin wannan ba zai zama irin tauhidin rububiyyan kafirai ba kun gani wanda muka ce su ma kafirin sun yi tauhidin rububiyya amma yanzu sun tauhidin rububiyya kun ga ba irin wannan ne ba gaskiya kawai su sun yi tauhidin rububiyya ne a matsayin sun dole kawai sun sallama cewa dole akwai Allah kun gani ko yawa saboda in ma suka ce musu da akwai Allah ba an san ƙarya suke kuma in sun ce su suka yi sama ko suka yi kasa kowa san ƙarya suke ko ba gani ba amma kai kai da kake da wato ruhi na addini sannan ka kalli waɗanda abu da muka ishara da kaifin basirarka a matsayinka na musulmi yanzu sai ya zama cewa muka ce ka yarda tauhidin rububiyya ya gido a zuciyarka yarda ingantacciya ba irin yarda ta kasirai ba wanda wannan kamar da muka taɓa ishara a wani wuri ko anan ne cewa dukkan mutumin da ya yarda tauhidul rububiya irin wannan ya yarda to wannan zai lizimta mashi yarda cewa kamar yadda babu wanda ya wannan halittu sai Allah babu wanda ya ke tafiyar da su sai Allah zuciyarsa za ta lizimta masa ya fahimci cewa kenan babu wanda ya cancanta wata mashi kuma saiwa sai Allah madaukakin sarki domin wanda bai iya yin koyi cikin dukkan waɗanda abubuwa da aka zara bai cancanta abin ka huta mishi ba da cancanta abota mishi wannan shi ne Allah ya samu dace to la Allah yana ganin nan da ya kamata mafana zai zama kamun yi kashi guda nan sai mu tashi akan kashi na biyu ne tauhidul uluhiyya da ake shi suna kuma tauhidul ibada in Allah ya nufi da kaiwa sati mai zuwa da fata abin da kuma bisa ga tawaba Allah ya mu da shi ya ba mu ladan sa wani muka kuskure kuma Allah ya taimana ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakata yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu da wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh